'yan fensho kenan da na taras da suke ta gunaguni a sakatariyar gwamnatin jihar bauchi don bayyana rashin jin daɗinsu kan gazawar gwamnatin wajen biyan kudaden su na tsawon watanni biyu zuwa uku gama dai abin da wasu 'yan fenshin da ba su samu kuɗin nasu ba ke cewa yanzu ka halin da muke ciki ba daɗi yanzu ga wasu ma ga sunan nan suna kwakwanci a ƙasa 'yan fenshin suna kishin kide kuma mu tabbatar da cewa duk shugaban da yake ƙaunar mutanensa wallahi ba zai shiga jirgi ya gudu ya tafiyar ya ba su ba ni sunana malam adamu das abubuwan da ke faruwa a jihar bauchi ya ba mu mamaki kwarai da gaske gaskiya ya ba mu kunya kuma ya ba mu tsoro kuma amma gwamna mu muna jan hankalinsa kara fatura ta kai bango domin ta wannan ba in sun fara allah ya isa in sun fara allah ya tsine gaskiya bakin wani fa ba zai faɗi. Ba dan Bauchi ne Ibra ne ya zo Bauchi. Eh? Ya zo dan ya kashe mu ne saboda haka muna gaya Buhari da babbar murya ya cire mana shi kar ya kashe mu gaba daya gama duk tsofaffi ne daga kakarinsa ne su iyayensa saboda Allah zai zo kashe mu kenan wata biyu bai biya mu ba ya mai da mumi ne ne saboda haka muna gaya Buhari da babbar murya ya cire shi da wuri dan dan TDP ne dan dan Boko haramun ne yana so kakkashe mu ne da yunwa a Bauchi daga bisani ne kuma mataimakin shugaban kungiyar 'yan fenshen na ƙasa da arewa maso gabas ya jawabi wa 'yan fenshen kan halin da ake ciki sunana muhammad inu ahmad dan ni ne mataimakin shugaban masu karɓar fensho na ƙasa mai wakiltar jihar arewa maso balan an nada kwamiti don su fara tantance mu nan take a ga sunanka a tantance ka kwamitin ma ciyaman din ma bai zo ba na son gaya muku to kaga duk wani bayani za muku yanzu ba wata jawabi ne wanda za mu tabbatar shi ne abin da zai yi ba ina son ku gane su kansu pension board kawai yau ne aka gaya musu cewa za su tantance mutane amma abin da muke so mu gane komai bai shiryu ba sun yi gaggawa tantancewa na gaskiya ba a faɗin sakamako sai a ƙarshe kana tsammanin mutum dubu ɗaya na zaka tantance baka gama ba sai ka zo ka ce ai mutane ka zago pensioners ne ga wannan ba daidai bane kamata yi a bari sai an gama a ƙarshe kwamitin sai su faɗi sakamako ga abin da aka samu wani tabbaci zaka ba cewa lallai za su samu kuɗin su dai daga gobe zuwa satin gaba wallahi ba da bamu da tabbaci a matsayin mu na shugabannin masu karban ba bamu da tabbacin cewa yau ko gobe za a biya fenshin ba mu sani ba mu dai mun kira fenshin ne da mu musu bayani mu ba su hakuri halin da ake ciki bayan rubuce-rubuce da maganganu da muka yi a rediyo muna sanarwa gwamnati sannan mu nemi shawarwari a wajen su wani mataki ne ya kamata a ɗauka na gaba gwamnan jihar Bauchin Muhammad Abdullahi Abubakar baya Najeriya a halin da ake ciki a yayin da duk kokarin da ne don jin ta bakin jami'an gwamnati kan wannan batu ya ci tura. Abdulhab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya.